نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna farawa da ƙara jaddada godiyarmu ga Allah tabaraka ta'ala wanda ya faɗi da rayuwarmu ta kawo wannan rana ta laraba biyar ga watan tara watan ramadan hijira ta marzo sallallahu alaihi wasallam daga birnin maka zuwa birnin madina shekara da 1443 wanda yau ne ita ce ranar shida ga watan hudu shekara ta 2022 Allah tabaraka wa ta'ala cikin yardarsa da amincewarsa ya haɗa fiskokinmu a wannan masallaci mai albarka masallacin juma'a da ke nan area 10 a nan babban birnin tarayya abuja domin ci gaba da tafsirin alkur'ani na wannan shekara da yake gudana a wannan matsalaci idan uwa ba a mance ba har yanzu muna bayani ne a kan abin da ya shafi haƙoƙi na marayu a jiya mun ji wane ne maraya da kuma dokokin da shari'a ta kafa akan maraya da yadda ake kula da dukiyar maraya sannan mun ji cewa maraya yana da haƙoƙi ɗaya bayan ɗaya a kanmu har guda bakwai haƙƙi ɗaya bayan ɗaya har guda bakwai mun ji dalili daga alƙur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a yau insha Allah ta'ala za mu magana ne akan hurmatul aitam wato abubuwan da aka haramta aiwa maraya ko ka ce hurumin da ba a shiga na maraya maraya yana da wasu hurumi wanda ba a shiga wannan wajibi ne musulmi ya san haka a don komi ba kuwa domin ka yi shaka tsantsan duk yadda kake kaucewa dole sai ka samu kanka wata rana kana alaka da maraya ko 'ya'yan abokinka inda akwai imani da fahimtar girman Allah ba a cewa abokinka amininka kuna tare Allah ya masa rasuwa ka ga 'ya'yansa a titi ka wuce su ba ruwanka ina ganin ba za a samu haka ba a wurin mai imani eh da wuya ne inda akwai imani na gaske haka nan za ka iya samun kanka kana alaƙa da marayu 'ya'yan ɗan uwanka wanda kuke dangi guda don haka sanin waɗannan abubuwa zai taimaka na ƙwarar gaske wannan ɓangaren abin da ya shafi hurumi gama marayu wanda ba a shiga malamai suka ce akwai kamar hurumi guda uku E, ba su da yawa amma suna da tsanani ba su da yawa amma suna da tsanani na farko shi ne hurmatul mali kowane maraya asalin dukiyarsa haramun ce a kanka kowane irin maraya ana gane ba Allah ta'ala ya ɗora haramci mai tsanani akan dukiyar maraya babu wanda aka ce in ka ci kudinsa ka ci wuta sai maraya kai tsaye Allah ya ce waɗanda suke cin dukiyar maraya su sani wuta suke ci a cikinsu za mu je kan wannan insha Allah Allah ta'ala yake cewa wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan hatta yablugha ashudda sai yace wa aqul kayla wal mizana bil qist eh. la nukallifu nafsan illa wusaha وإذا كنتم فعدلوا ولو كان ذا قربا جزاك الله خيرا الله تبارك وتعالى yace kada ku je kusa da dukiyar maraya sai idan yara za ku faru abubuwa ɗaiɗaiku ne aka ce kada a je kusa da su daga ciki akwai dukiyar maraya abinda Allah ta'ala ce kada ka je kusa da shi ya gwada yana da yana da tsananin haɗari dukiyar maraya wannan ita ce dokar da Allah ya faɗi a kai a wata aya Allah ta tabaraka ta ta'ala ce innal ladina ya'kuluna amwalal yatama zulman innal ladina ya'kuluna ya yatama Allah ta ala yake cewa lallai tabbas waɗanda suke cin dukiyar maraya waɗanda suke cin dukiyar maraya innama na fi butunihim nar kamar a ajewa mutum cokali ne yana ɗiban garwashin wuta yana sakawa a bakinsa Allah ya tsari mu da wannan bala'i me ya jawo maka ya kai dan uwa mai daraja me ya kai ka eh ya jawo maka yanzu a ce yadda ake yin garwashin wuta ana huwa da shi ko ana gasa wani abu a baka cokali ko lutsayi kana ɗiba kana ci akwai azaba da bala'i da yake wannan Allah ta'ala ce to wannan shi ne wanda yake cin dukiyar maraya lallai wanda yake cin dukiyar maraya ya sani ba kudin yake ci ba wuta yake ci a cikinsa wannan azaba ta farko kenan idan alkiyama ta tsaya wasa ya salauna sa'ira Allah ta'ala ce da sannu za mu ɗanɗana musu wutar sa'ira Allah ka tsare mu da wuta duniya da lahira sai hurma ta biyu na maraya hurmatul qahar hurmatul qahar an hana mu rinjayar maraya nuna wa maraya ƙarfi Eh? nuna wa maraya ƙarfi wannan yana daga cikin abin da ake yi ana cin dukiyar maraya da wani nauni na dubara na yi wani karatu a garin nan a kan haƙƙin maraya dab da azumin nan a to lacca kan maraya to bayan an yi daga ciki an ɗauki wani yanki na lacca ne wannan muhadara sai aka tura sai wani bawan Allah ya kira ni daga wani gari wanda suna zaune ne a wuraren yankunan ƙauyuka amma ba nesa suke ba da gari shi ne yake faɗa min cewa a cikin wannan karatu a wannan kilif ya ji an yi bayani na illar rashin raba gado illa na rashin raba gado saboda a duk lokacin da aka bar gado ba a raba shi ba to wasu na kwance kan dukiyar maraya ne idan manya ne ku wani na cin haƙƙin wani ba, in inda ba a raba gado ba sai zalunci ya shigo jin wannan karatu sai hankalin sai tashi sai ya ya yi lalube ya zai samu nan ba ta sai dan ya kira ni abin da yake faɗi cewa to mu dai malam da yafe mana kai ka ce ni ne mai yafewa wai a yafe mana na ce a'a ni ba ni nake yafewa ba kuma laifi kala biyu ne abinda ka bari shi kake roƙon Allah ya fi maka amma laifin da kake ciki ba za ka roƙi Allah ya fi maka ba da ba baka bari ba ko ba haka ba kana kan laifin kuma ka ji ka bari kuma kana da ikon ka bari Ya ce kakanmu ya rasu ba a raba gado ba iyayenmu maza da mata wasu sun rasu kowane ya tafi gidan aure ya hayayyafa su ma iyayenmu sun rasu mutum ɗaya rage har yanzu ba a raba gado ba kuma ba wanda ya isa ya tunkare shi da magana cewa a raba gado ba wanda ya isa ya ce mai a zo a raba gado cewa raban gado yana raba zumunci a ƙaryar da azzalumai suke yi wurin cin dukiyar mutane raba gado yana raba zumunci in ji azzalumai da makarita kuna bayanta azzalumai ne suke faɗin haka da makarita waɗanda ba su san haƙƙin mutane ya kai gari Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa mana cewa ya sanya ainihin gado kowa yana da haƙƙi a ciki kowa don haka a ba mai haƙƙinsa don haka Allah ta'ala ce lai rijali nasiban mai mata raka alwalidani wal aqrabuna na nasibun min mata raka منه أو كثر نصيبا مفروضا Allah tabaraka وتعالى يكي yake cewa نصيب مما ترك الوالدان والأقربون maza suna da rabo suna da kaso cikin abin da iyaye suka bari da makusanta haka nan mata suna da nasu kaso inda maganar ta zo da ƙarfinta Allah ya ce ma ƙalla min bu'au kasura komin kaɗan ɗin abin da aka bari komin yawansa Allah ya ce a raba shi yanzu don Allah wanda ya ce kada a raba wa Allah gyara ba Allah ya ce min ma tsallamin an kasura komin kaɗan ɗinsa komin yawansa a raba nasiban masuruza kaso ne wanda yake rababbi Allah ya raba ya ba kowa na shi a ƙur'ani an sarraban mace mata aure an sarraban namiji an san rabon ce an san rabon uwa an san rabon uba kowa Allah ya bashi kason shi sananne eh tunda kowa rabon shi sananne ne nasiban mafruda mimma qallabin wa aqsura Allah ya ce komin ko komin da yawa yanzu wanda ya ce kada a raba Allah ya ce komin kaɗan a raba komin yawansa a raba sai wani ya ce kada a raba biyo Allah gyara ba daga ya shiga hadari ya shiga hadari Allah ya tsare mana tsare wasa idan da so samu ne ana dawowa makabarta abinda za a fara yi ne rabon gado domin akwai abubuwan da ake suspending ɗinsu a lokacin da mamaci ya rasu ɗai da su ake ba za a ci gaba da amfani da su ba idan aka ce wannan talabishin nashi in ya rasu sai a cire talabishin a azu domin yanzu talabishin ya koma rabon wani ba a san mai rabon ba tukuna ana ganewa a lokacin da kake aiki da shi sai lalacewa zai biya kudi a gyara a cikin wannan minti talatin ko kwana uku ko sati ɗaya da kai amfani da shi sai lalace wa ka lalata wa talabishin kuna ganewa jama'a abinci za a rufe fito ne idan ana so a ci abinci a raba gado mana kowa ya ci nashi jama'a kuna fahimta ita fa shari'a shari'a ce kuma babu wanda ya kai shari'a yin daidai domin Allah shi ke tsara shari'a don haka ya ku ‘yan uwa yana daga cikin wurare guda uku da Allah ta'ala ya tsawata mana kar karmuji a wajen maraya shi ne kurmatul ƙaha Allah ya haramta mana rinjayar maraya shi yasa Allah ya siffanta wanda yake rinjayar maraya da mummunan siffa yake cewa a ra'aitar yace fa amma yatima fala taqhar fa amma yatima fala taqhar wa amma sa'ila fala tanhar Allah tabaaraka wa ta'ala ce kaga malaya fala taqhar kada ka rinjaye shi kada ka nuna masa ƙarfi kada ka nuna wa maraya isa ai kaga yanzu wancan gadon wanda ya isa ne ya hana a ko ba haka ba kuma shi yana amfani da dukiyar gida yana zaune a ciki gonaki yana nomawa me wannan yake gwadawa ya kwace daga hannun saura ko ba haka ba ya kwace daga hannun saura ana da gonaki ya ci gaba da noma ana da gidaje ya zuba matansa ashe kenan Allah ta'ala da ya wannan jan kunne ga mai gidanmu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ana faɗa masa ne ya faɗa mana amma sai ana yin maganar kamar da shi ake amma annabi ba zai taɓa rinjayar maraya ba mu da mu ake fa ammal yatima fala taqha maraya kada ka kuskura ka rinjaye shi wannan shine abu na biyu wuri na biyu wanda aka hana ka zuwa game da haƙƙin maraya sai wuri na uku wato shi ne hurmatu da'i hurmatu haramcin tunkuɗe maraya daga kan haƙƙinsa wancan karin jaye shi ka nuna mai ƙarfi wannan kuma ka tunkuɗe shi akan dukiyar yana ji yana gani kamar da shi gefe ya zama ba ya da ta cewa akan dukiyarsa shi ko mai irin wannan mummunan siffa Allah ta'ala ya siffanta shi da wata siffa wadda take mai muni Allah ta'ala ce ara'aita allazi yukazzibu bid-din ara'aita allazi yukazzibu bid-din sai yace fadhalika allazi yad'u al-yatim eh. wa la yahuddu ala ta'amil miskin barakallahu fik Allah tabaraka wa ta'ala ce a allazi yukazzibu bid-din ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shin ko ka ga wanda bai yarda da tashin alkiyama ba ka ganshi a allazi yukazzibu bid-din shin ka ga wanda mutumin nan da bai yarda da tashin alkiyama ba kamar ka ce wane ne bai yarda da tashin alkiyama ba sai Allah ta'ala ce fa zalikal ladhi yadukul yatim shine wanda yake tunkuɗe maraya daga kan haƙƙinsa daga yau in kana cikin wanda yake tunkuɗe maraya daga kan haƙƙinsa saƙo gare ka shine kai ɗin nan baka yadda da tashin alkiyama ba baka yadda da gaskiya alkiyama za ta tsaya ba duk wanda ya yadda alkiyama za ta tsaya baya tunkuɗe maraya daga kan haƙƙinsa zalika ya yad'u lil Allah ta'ala ce wala yahuddu ala ta'amil miskin daga cikin mugun halinsa mai tunkuɗa maraya daga kan haƙƙinsa baya kwadaitarwa baya yin wa'azi da tunatarwa a taimaka wa talakawa mana ganewa kowane ɓangare kake kai ne wa'azi ne eh kowane bangare kake kai ne wa'azi ne idan kana cikin gwamnati ba laifi ka ba da shawara a fito da abinci a taimaka wa talakawa idan kai malami mai wa'azi ka faɗi ko ba haka ba idan ɗan kasuwa ne ka faɗi kowa yana iya faɗin a kyautata domin faɗin a kyautata ai ba ne ba ne alkhairi ne domin rashin faɗi mutum yana zama abin zargi wanda baya faɗin yana zama abin zargi fa zalika allazi yadqul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin baya kwadaitarwa a ciyar da waɗanda ba su da shi Allah ta'ala muke roƙo ya tsare mu daga wannan mummunan siffa to sai kafalatul nabi sallallahu alaihi Wasallama. lil aitab ya Allah yake daukan nauyin maraya kana ganewa ya annabi yake ɗaukar nauyin maraya domin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kudaitar da mu ɗaukar nauyin maraya ko shin shi annabi ya yi haka eh annabi ya yi haka an samu hadisi na umar ibn abi salma Allah ya kara masa yadda ya ce kuntu gulaman fi hijirar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ni na kasance yaro ne maraya wanda yake zama a gidan manzan Allah hakika kashi gidan manzan Allah akwai me akwai maraya gidan manzan Allah akwai maraya ni na kasance maraya ne a gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam wa kanat yadi tatishu fi sahba ina cin abinci hannuna yana yawo a cikin tukunya a cikin uh, plate kwano ana ganewa kasan har yanzu wasu manya ma ba su da wannan ladabi mutum yana cin abinci sai ya ci nan ya ci nan haka ko ba daidai ba ne ba daidai ba ne idan kana cin abinci ba haka ake cin abinci ba. eh ko ina mutum yana yaga yana ci kuskure yace ni maraya ne a gidan manzan Allah wata rana annabi ya ga ina cin abinci sai ya ga hannuna yana yawo a cikin kwano faƙada ne rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ce ya gulam ya kai yaro idan za ka ci abinci sammillaha ka kira sunan Allah ka ce mai bismillahi gane ganewa ka sanya idanu a gidanka duk wanda yaro zai ci abinci ka ce ya kai yaro ka ce bismillah wani yaro ma sai ce maka ka ce bismillah shi duk abin da ka faɗa shi zai mai masa to ko da ya ce ka ce bismillah din yayi za a kai lokacin da zai haddace ya kiyaye ya gane iya abinda kake so ya faɗi ana ganewa ya gulamu sammillaha ya kai yaro ka ce bismillahi sai kenan ko wa kul bi yaminika ka ci da hannun damanka wa kul bi yaminika ka ci da hannun damanka wa kul mimma yalika kuma ka ci gabanka ba muna gane wannan annabi sallallahu alaihi sallama ya aje maraya a gidansa bayan ya aje maraya a gidansa ya ci yadda marayan kamar yadda muka gani ko tun daga yaron na cin abinci kuma abincin manzo Allah sannan bayan haka annabi yana koya masa tarbiyya ta cin abinci yana dora shi akan tauhidi cewa duk abin da zaka ci ka gabatar da sunan Allah kafin ka ci ba cewa ake bismillahir rahmanir rahim ba a'a bismillahi ana gane ha bismillahi yau abinda za ka yi bismillahi idan za a karanta alkur'ani bismillahi rahmanin rahim amma nan mai za ka ce bismillahi daidai nan inda annabi ya tsaya daidai nan ake tsayawa wato ba a shiga gaban annabi da aiki hmm. eh tun da shi aka saukan ma bismillahi rahmanin rahim ko hmm. amma bai ce ka ce bismillahi rahmanin rahim ba ka fi ikon Allah ba ce haka ba za ka ce annabi bai san ƙarashen ba ne ko ko ya manta ne a'a ya san ƙarashen kuma bai manta ba iya nan ake faɗi bismillahi da sunan Allah da sunawa da sunan Allah sai ce wa kul biyaminika ka ci da hannun dama eh mu ma muna bukata akwai mana tarbiyya ka je wajen mai shayi ka sha kallo idan ka je wajen mai shayi za ka ga mutum yana shan shayi da hannun dama ya rike kof da hannun dama biredi da hannun hagu yana gutsara yana sha kuma shi bai san laifi yake ba a'a shi a wurinsa shayi yake sha ba ya da laifi alhali sabawa Allah ne na hannun hagun nan shaidan yake ba na shaidan ke ga biredin ne na shaidan shi ruwan tin ne na shi Eh. ko ko ruwan cin ya ba shi ga shi kuma yake cin gayan biredi ana gane ba da yawan mutane ta lura idan suna shan shayi suna haɗawa biredi haka shayi haka sai a gutsuri wannan sai a ci wannan yan uwa wannan kuskure ne a bari Allah ya ba mu iko za zaka ajiye biredin ne haka sai ka sa hannunka ka gutsura ka ci sai ka ɗauko sun shayin ka sha ana gane haka ake a tsarin musulunci ba yadda za a aikace abu da hannun hagu ko menene to kaji amma tun da zamani ya zo za ka iya rike wuka a cokali kamar wanda za shi faɗa kana yanka nama amma dai mai zuwa baki hannun damani wanda kada ya zama ka yanka da wuka sai ka ɗanta ka ci ka ciki wannan ci wannan kuma an koma yahudu yahudu tuba babu ko ga mutum a tara mar makamai a gaban shi wai abinci yake shi. ga cokalin tsara ga na suka ga na yanka <laughs> duk an tara maka eh wai abinci da shi. eh to kaji Allah shi ka ta bala eh wanda sun ce sun ce ilimi wato mutum ya je ya karanci cin abincin manzan Allah babu wani abu da annabi yake yi a duniyar nan da ke gwada annabi ya saki jiki da duniyar babu shi ko ɗaya ko ɗaya babu kuma gaskiya ne annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama shi ne ya san allah shi ya san abin da ake cewa duniya shi ya san abin da ake cewa lahira ya san abin da ya kawo shi duniya ya san abin da ke tunkara shi a gabansa don haka annabi baya sakin jiki allah ya samu gyara sai na ƙarshe ka ci gabanka za a iya kawo abinci a gidan biki a rashin sa'a a ajiye tiran abinci ka ga gabanka sai abinci ba nama ka haƙura ka ci abin da yake gabanka ka haƙura da nama ka miƙa hannu ka ɗauko ana ganewa abokan cin abincinka idan akwai addini a zuciyarsu kamar yadda kake da addini wani zai duba ya ga gabanka ba nama wani za ka ga ya koro naman gabanka ana haka ko ba yi kaga wanda ya san ka'ida kenan ko idan su ba su yi haka ba to kai kai wa annabi biyayya ka ci na gabanka ko da ba nama wa ya ce ka ci gabanka annabi muhammad to ko da ba nama ka ci gabanka jama'a mun fahimta durar da ka je za a ci abinci ka gaban wani ba nama ka yi ƙoƙari ka kora mai ɗaya ko biyu gabansa shi kada ya tsallako to kai ka kora mai ya ci don kada ka cinye kai kai duk da wani hali ya kama mu idan aka zo za a ci abinci kowa so ke kwashe nama ya bar dan uwansa eh ki kwashe nama ya bar dan uwansa Allah ta'ala ya gyara zukatan mu to wannan kenan so dan haka ya ku ɗan kwa masu daraja wannan hadisi annabi sallallahu alaihi wasallama shine ya wannan bayani eh wannan matashi ya ce fa ma zalar tilka tsohmaki su tun daga wannan rana tun daga wannan rana yadda annabi ya koya min cin abinci haka nake cin abinci tun daga wannan rana hadisin yana cikin sahihul bukhari hadisi na 2376 yana cikin sahihu muslim hadisi na 2022 yana cikin sahihu ibn majah hadisi na 2662 har yanzu an samu wani hadisi na Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda Anas dan Malik shi ma ɗaya ne daga cikin wa'anda suke gidan manzan Allah matsayin marayu ya ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ahsanun nasi kudukan anas dan malik ya ce annabi ya fi kowa kyakkyawan hali eh wanda ya zauna da annabi kenan ko wannan anas da kake gani tun yana shekara goma yake gidan annabi tun yana yaro har annabi ya rasu yana cikin waɗanda suka yi wa annabi wanka yana cikin waɗanda suka sa annabi a rani eh to kaji <clears throat> shi ya mu muke ganin mutuncinsa shi ne wanda kuke ji abdul jabbar yana zaginsa abdul jabbar na kano wannan yake zagi wanda yawa annabi wanka yanzu in dai ba rashin mutunci ba a nuna maka mutum a ce yawa annabi wanka a gidan annabi ya tashi ya ga annabi yawa annabi hidima yawa annabi wanka kuma ka buɗe baki kana ce mara makareci kana tuka shi wato annabi ne bai iya tarbiya ba ko kai babanka ne iya tarbiya eh annabi bai iya tarbiya ba yanzu aka samu wani yaro ya tashi gidan annabi aka ce baya da tarbiya makareci ne don Allah suka wa ake yi annabi ake suka jama'a muna ganewa annabi ake suka yanzu idan aka ce ba ka da tarbiya aka dube ka aka nuna ka aka ce ba ka da tarbiyya ana nufin mahaifinka mai kyauta ba wajen yi maka tarbiyya yi maka tarbiya ba wannan yaron mahaifiyarsa ta kawo shi ta danka shi hannun manzan Allah ta ce ya rasulallah kowane gida a madina ya ma kyauta amma ni ban samu abin da zan ka kyauta ba amma ga wannan yaron na ba ka shi fal ya sifim ka ma shi ita ya ce ma hidima ba kin rayuwa har iya lokacin da ka so ba salari ba komi idan annabi za shi bayi anas dan malik yake daukar buta sai kai wa annabi kofar bayi sai ya aje sai ya dawo idan annabi ya shiga bayi ya gama abin da zai ya fito anas dan malik sai ya sauri ya zo karbi buta ya aje wa annabi da zai azara babu radda annabi zai nemi anas dan malik bai gan shi ba sai dai idan an kai shi eh yanzu don Allah da za a ga wannan mutum a masallacin nan ya za mu dauke shi eh to amma shi ne abu jafar dan gidan nasiru kabara shi yake zagi yana cin mutuncinsa shi yasa ko ga Allah ya tsoma shi cikin bala'i domin Allah ta'ala ya ce man adali waliyan duk wanda ya fada da masoyana faqad azantuhu bil harbi ya shirya yaki da ni yanzu wanda bai sani ba sai ya dauka zalunta sa yi wanda bai sani ba wanda bai san abin da ya faru ba sai ya dauka cin mutuncinsa ne akai wallahi jama'a duk wani mai mutunci sai da Abdul Jabbar ya ci mutuncinsa duk wani ne mutunci hatta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ya faɗi siffofi ga annabi wanda ba mai iya faɗin wannan sai ƙazamin mutum da bai da tarbiyya Ƙazamin mutum mara tarbiyya ka rika siffanta annabi da wasu siffofi da ya janyo wannan kuma haka yaran da ya koya ma rashin kunya cewa in ka ce malamin su bai kyauta ba za su ce abubakar da umar sun cika zakazansu a ta tasowa haka za su da ka ce malamin su bai yi daidai ba sai su ce abubakar da umar saboda ya saba zagin abubakar da umar a gaban yara yanzu a kawo ka yara ka koya musu karatun addini ka koya musu zagin abubakar da umar jama'a akwai addini cikin wannan jama'a kuna gane wannan shi sa muke cewa matasa eh kusan inda za ku zauna ku ɗau ilimi saboda yanzu zamani ya zo na rutsattun mutane bugaggu duk wanda ya tafi ƙasar iran ta ba shi kwangilar zagin sahabbai sai ya zo yana cin mutuncin sahabbai ita kuma ƙasar iran addininta shine zagin almajiran manzan Allah don haka ba ka samun masallacin ɗariƙa ko na ahalin sunna guda ɗaya a ƙasar iran na baka wannan ƙalubale ka je in ka san inda yake ka zo ka gaya ma. babu amma akwai cocin kirista akwai wurin bautar Yahudi. abokin gaba su shine mutumin da ya yarda da daraja abubakar su ba sa yi shi akwai inda za ka je neman abu a gwamnatance in sunanka abubakar ba za a yi maka ba a iran mutum sai izo izo na san komai bai sa abin da ake magana ba sai na ɗauka wai wai islamic republic wa ya gaya maka musulunci ake duk mutumin da yake musulunci bai ganin daraja abubakar ina musuluncinsa da umar da abubakar ne fa suke saɓani da umar da abubakar suna saɓani hayaniya ta tashi annabi ya ji ɗan take annabi ya fito daga gida da sauri me yake faruwa kaji kaji kaji kaji annabi ya jawa umar kunne ya ce da uli sahibi umar ka kiyayi wannan mutun nawa ka kiyayi wannan amini nawa domin abin da yake bata masa yana bata mai inji manzan Allah sai an gama ko abin da ke bata wa abubakar rai yana bata mai idan an taba shi ni aka taba annabi ya ce in an taba abubakar ni aka taba jama'a mu kuma in an taba annabi wa aka taba mu aka taba shi sa kake gani gaba ɗaya a cikin musulunci mu ba mu gane shi a koyan shi a babu kwata kwata duk abin da za a yi na musulunci ba za mu kawo za ciki ba amma in misali kana da rika ka zo ka zauna inda muka yi daidai mu yi tare inda muka saba ka yi naka mu yi namu ana ganewa shi ke nan, amma shi shi a ko ina mun saba wannan shi daban namu daban annabinsa daban namu daban ƙur'anin sa daban namu daban fahimtar sa daban tamu daban ba yadda za a yi mu yi ɗaya ba yadda za a yi ba yadda za a yi zauna da kai ka ce abubakar mutumin banza ne mu kwashe lafiya wallahi ba yi ta ba sai in baka tashin zuwa wallahi in ajan hula gefe guda a to tun da baka da mutunci ai sai mu dan taba ai ka ga rashin mutunci ne wannan an san rashin mutunci akwai abin da ba za mu yarda da shi ba bare a kawo shi a fili ana faɗi yaran mu suna koya yara su koyi tsaurin ido malabu tarbiyyar mu fa ba za ka iya zagin dattijo ba ko wanda ya girme ka ko ba haka tarbiyyar mu kace ba ba ta iya aibata dattijo ko wanda ya girme ka ba zai yiwu ba bare a ce maka mutumin da ya rasu yana da shekara 63 sannan babu inda annabi ya sa kafa abubakar bai sa kafa ba babu wannan anas dan malik da muke maganarsa Filin gashi na kan manzo sallallahu alaihi wasallam guda daya kana ya ke yadda filin gashi na saboda kaunar manzo Allah ko ina yana nan filin gashi bai bar filin gashin ya bace ba saboda son da yake wa annabi ran da ya rasu yace a sa wannan filin gashin a cikin kabarin sa tare da shi in ya rasu yanzu kai ne ka kai shi san annabi kai ka kai shi san annabi kai ka ma san annabi ne ko kamannin shi baka sani ba da wanda ya zo gidan annabi ya girma da yawa annabi hidima sama da shekara goma babu abin da annabi zai biya shi da shi face addu'a wata rana annabi ya kira Allah san malik sai annabi ya dafa kanshi ya ce ya Allah ina roƙonka wannan yaron ka tsawaita shekaru shi ka ba shi tsawon rai ya Allah ka ba shi yawan dukiya ya Allah ka ba shi yawan ƴaƴa ya Allah ta yi masa albarka ko wannan addu'a kai ya ta wuce fadar ubangiji nan take Allah ya karbe ta Anas dan Malik ya rayu shekara kusan 130 bai koma ga Allah ya yi tsawon rai ko bai ba Ya yi tsawon cire. sannan Anas dan Malik ba ya da lokacin fidda zakka ko da wani lokaci zakka ke fitarwa saboda wannan dukiyar ta ce shara an fitar mata nan da dan wani lokaci wata ta shekara an fitar mata kowa yana girbi sau ɗaya a gonarsa ana tsammanin yana girbi sau biyu a shekara saboda albarka addu'a manzan Allah sai a yi ruwa a gonarsa shi kaɗai ba a yi a gonar wani ba saboda zuwa manzan Allah eh ana tsammanin ya haifi yaya sun fi ɗari an ce sun fi ɗari da hamsin yaransa guda ɗari da wani abu sun riga shi mutuwa shi ya musu janaza yaransa sama da ɗari ya yi albarka ko bai ba to kaji wanda sai take aibatawa duk wanda ya ce maka ana dan malik makaryaci ne musulunci yake so ya rusa kuna ganewa yana so ya rusa islamin shi yasa ya kullo maka ta nan idan ya gama suka shi ya ga ka gamsu zai koma kan annabi kuna gane wannan ayi yanzu idan aka ce su ba su da gaskiya kuma su suka kawo mana addini daga annabi shin jama'a don Allah a ina za mu samu addini kuma wanda ya kawo addinin an ce bai da gaskiya don haka kullum irin wannan gaba muke faɗakar da kanmu da ainihin ƴan uwanmu musulmi mu kiyayi cin mutuncin bayan Allah Allah ya gyara zukatanmu Allah ya gyara zukatanmu Anas dan Malik ya yace manzon Allah ya fi kowa kyakkyawan hali fa arsalani yawman lihaja wata rana ina karami annabi ya aike ni dan wata bukata ta shi fa qultu wallahi la azhab ina yaro na ce wallahi inda annabi ya aike ni nan ba nan zani ba ina da bukatar zuwa wasa wa fi nafi an azhaba lima na bihi nabiyullah amma a zuciyata na kudura za ni aikan amma kafin in je aikan annabi sai na dan taba wasa kuna ganewa bi yaro yana da siffa irin ta yara yaro yana wasa idan kai ma yaro hukuncin babba baka yi adalci ba eh yanzu ka iya ba yaro kudinka da yawa ya ta wasa da su ya fatar da su kuma ya dawo ya maka kuri kuri da idan yaro ke na aiki ya ce a zuciya ta ina da niyyar zuwa fakaratu hatta amuru ala su biya ne ya abu na fisuki sai ko na fita gida sai ga ni gaban wasu yara suna wasa a kasuwa yara suna ta wasa ni ma sai na ci gaba da wasa tare da waɗannan yara fa'iza rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wannan fa yanke mana magana tun da safe yana wasa da yara har yamma ya ce muna cikin wasan nan sai ga annabi ya zo annabi ya biyo mai ya biyo sau ko ba haka ba yana neman shi aiken da ya mashi ba aike ba da aike yana can yana wasa da yara a kasuwa aiken manzan Allah ya ce sai ga annabi ya zo kada ka bata bi kafaya annabi yana zuwa ya kama keya ta haka yana kama keya ta haka annabi yana taba min keya wara'i a bayana ce قال يشي فنظرت إليه وهو يضحك inda hankali na kwanta da na biyo sai na gama zan Allah murmushi yake yi ya kaga da sauki ko ba haka ba yawa yace ina juyowa sai na ga annabi yana murmushi haka ai yayi gaskiya sai annabi ya fi kowa ke shawo hali tsakani ga Allah kila in ni ne in yi bol da shi sai da ni ba adal bari ni ba hakuri da ni ba kila kai ma in kai ne ka maki ko yaro ɗan shekara goma sha kai ya kamata a ce ya san abin da ya kamata ko ya ce ina zuwa sai na ga annabi yana murmushi sai ya ce ya su kiran ma da ya mun kira ne na girmamawa kira ne na gata ya ce ya kai ɗan anas a zahabta haifu a martuka inda na aike ka kaje ƙala ƙuntu na sai na ce eh inni zahibu lil'ada ya rasulallah yanzu dai zai Eh, yaro akwai balaga eh yanzu za a yi, yaya inda na tura ka kaje yanzu za a yi ya rasulallah eh wuni guda annabi da jiransa kun bai kawo aikin ba kai manzon Allah da hakuri yake ko ba abin da annabi ya masa babu yace ni zahirun al'ana ya rasulallah hadisin yana sahihu muslim hadisi na 2310 kaga wannan yana daga cikin hanyoyin manzo sallallahu alaihi na kula da mai maraya bai nuna ba a hukunta maraya ba ana maraya hukunci in ta kama irin hukuncin da zaka yi ɗanka, don ka daidaita shi ana ganewa zaka masa hukunci mana eh wannan kaga ai ana magana ne akan annabi ko to ko san annabi tausayin sa baya da iyaka eh sai dai mu yi koyi amma ba mai kai kamar annabi babu shi an samu wani hadisi daga abdullahi dan jafar ibnu abi talib Allah ya kara masa yadda yace annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin da aka kashe mahaifin mu ja'far bayan an kashe mahaifin mu ja'far a yaki a wajen yaki sai ce Allahumma khuluf ja'faran fi ahli ya Allah ka maye ja'far a cikin iyalinsa aikin da ja'far yake yi a cikin iyalinsa na kawo abinci da abin sha da kula da iyalin ya Allah ka maye masa ka zama kai ne madadinsa annabi ya roƙa masa Allah ya ce ya Allah ka zama kai ne madadinsa haku ai an gama duk inda aka ce Allah ne ya tsaya a gidan ba za a yi yunwa ba ba za a yi talauci ba ba za a shiga halin yi su ba annabi ya yi addu'a cewa Allah ya tsaya wa gidan fata'at ummuna ana haka sai ga mahaifiyarmu ta zo matar Jafar fa zakarat lahu yutmana ta ambata wa annabi Maraicin. ya rasulullah yau dai an kashe ja'afar a wurin yayi, yaki shi ya binne da marayu kaji kaji kaji kaji qala sai annabi ya tambaye ta al'ailatu takafina alaihi al'ailatu takafina alaihim shin kina ji musu tsoron talauci ne wa ana waliyuhum fid dunya wal akhirah alhali ni na tsaya musu a duniya kuma zan tsaya musu a lahira sai an gama wallahi su gara da akari abinda ake ce gobara ci gara da akari wannan kalma da annabi ya faɗa to ta riga ta zartu mala'iku sun rubuta ta ni ne zan tsaya musu a duniya da lahira ya za a yi annabi ya tsaya maka a duniya ka taɓi ta yaya annabi zai tsaya maka a lahira ka taɓi waɗannan Allah ya taimake su eh in ka ce annabi ne ya tsaya maka to kawai ka ci gaba hankalin ka kwance ba ka da wani cin ba matsala ba ka da matsala Ya ce, yaran nan kina ji musu tsoron talauci ne wa ana waliyuhum fid duniya wa la'akira? ni zan kula da su wannan hadisi ya tabbatar maka da yadda annabi ke kula da mai maraya wanda wannan hadisi yana cikin musnad na imamu ahmad juz'i na uku shafi na 192 alwadi ya fitar da shi cikin dalailun nubuwa hadisi na 165 kuma ya fitar da shi ne da inganci akan sharadin imam muslim imam zahabi ya fitar da wannan hadisi a cikin tarihul islam juz'i na biyar shafi na 430 imam al-albani ya fitar da wannan hadisi cikin fiqhus sira hadisi na 370 sannan imam al-albani ya fitar da shi cikin ahkamul jana'i hadisi na 209 daga ƙarshe an samu wani hadisi na bishir ibn akraba Allah ya ƙara masa yadda yake cewa laqitu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yawma uhud shi wannan bishir ibnu aqraba yace na gamu da annabi ranan fadan uhud wani fada ne da aka mai muni kazami ana ganewa kazamin fada ne wanda ya taba zuwa maka zai ga ana zuwa Uhudu ko ziyara wadannan bayan Allah da aka shi a wannan fada kazami Ya ce na gamu da annabi sallallahu alaihi wasallama ranan uhudu sai na tambaye shi ma fa'ala abi ya labarin mahaifina da kuka tafi yaƙi tare yaro ke tambayar labarin mahaifinsa a wurin manzon Allah faƙala sai annabi ya ce istushida rahmatullahi alaihi annabi ya ce Allah ya ji kan babanka yana cikin waɗanda Allah ya karrama su da shahada shi ma an kashe shi ana ganewa annabi ya faɗa masa an kashe mahaifinka ya samu daraja madaukakiya barbaki sai na kama kuka fa akaza fa akazani fa masaha ra'si wa hamalani ma'ahu sai annabi ya dauke ni annabi ya shafi kaina ya dauke ni tare da shi ya tafi da gida kajin da annabi yake daukar nauyin maraya zaka je gidan annabi fa ba abinci sai ai wata uku ba dora su kunya ba amma bai hana kuma ya ɗauki maraya yanzu idan mutum yana kaucewa ɗaukan maraya Allah shi fatan wa salamu alaikum idan ba ni da wani aiki mai ƙarfi fa to ai dalilin maraya za ka samu aikin sai ba ka gane mani ka ɗauko kawai in ka ce shi ba ka ci ba shi ma ya haƙura ka haƙura ka daina dubara in ka yi ka yi wa kanka ne idan ka yi ka yi wa kanka ne ya yi wallahi ka san idan mutum bai da wani abu to sai mai eh idan ba ka da wani abu sai me waye ke azurtawa Allah ne annabi sallallahu alaihi wasallama ana wata uku gidansa ba a ba girki ba sai da ci biyu a sha ruwa wannan baya hana annabi ɗaukar marayu Ya ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya dauke ni tare da shi wa ya ce amatar da an akuna ana abuka wa kuno aisha ta ummak ba za ka yi ni in zama uba gare ka ba mata ta aisha ta zama uwa gare ka wannan kan Allah ya taimake shi walaji wanda aka ce annabi ya zama baban shi ai alhamdulillah annabi ya ce daga yau ni ne babanka aisha ita ce mamanka ana ganewa matar manzon Allah to wannan kenan yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya kula da marayu haka sahabbansa suka kula da marayu daga ciki istimamu sahabati bil aitam yadda sahabbai suke kula da marayu an samu hadisi daga aslam bawa ne na gidan umar ɗan katsabi allah ya ƙara masa yadda shi aslam ɗin shi yake ba mu labari aka ce maula bawan ka da ka ‘yanta ba wa shekance baran gidan wani bara ko? ni dai a hausa mu aka ce cewa bara baran gidan wani don haka yake cewa wata rana na fita tare da mai gida na umar tsarkatsani Allah ya ƙara masa yadda ila su na fita kasuwa falahikat imra'atun shabba falahikat umara shabba sai ga wata mata matashiya yarinya ce matashiya aka yi mata aure ta haihu mijinta ya rasu ya bata da 'ya'ya tana karamar yarinya ana ganewa yarinya ce matashiya amma ta yi aure ta haifi yaya matan nan ko sai ta zo ta tara umar ɗan khattabi faƙalar ta ce ya amiral muminina ya kai sarkin muminai halaka zauji wata raka sibiyatan sigara mijina ya halaka ya rasu shine ya halaka kuna ganewa ya kyale min yara ƙanana wallahi ma yuzi juna qura'an waɗannan yara ba sa iya dafa wa kansu abinci ba sa iya dora wa kansu tukunya wala lahum zar'un wala zar'un yaran nan wallahi ba su da gona ba su da wato shanun da za su tatsi madara dama ba na ake samun abinci ba ko dai a tatsa ko a yi noma to yaran nan ba su da gona ba su da dabbar da za su tatsa abinci wa kashitu an ta'kulahum ad-daya'u ina tsoron kada su wulaƙanta wa ana bintu ko kafaf ibn ima al-gifari ni kuma yar babban gida ce gidan mutunci babana shine kafaf ibn ima al-gifari babban mutum ne kowa ya san babana wa kada shahida abi ma annabi sallallahu alaihi wa sallama babana ya raka annabi an tafi yaki kaza haka ƴan uwana maza kuma duk an kashe su dalilin musulunci jama'a kun gane ai wato ina da gata gatan ne ya tafi akwai mutumin da yana cikin gata Allah zai ɗauke gata. to ita wannan mata tana cikin waɗanda suke da gata Allah ya karɓa gata. ana fahimta ta ce babana shi ne wani kuma sananne ne ka san shi ya tafi yaƙi tare da manzan Allah a can aka kashe shi yayye na maza eh to daga nan yake cewa to kawai kafa umar walam yambi umar ya zauna ya saurari wannan mata sun makala umar ya ce marhaban bi nasabin qaribin ina maraba da yar uwa ta kusa aike yar uwan mu ce amma sarafa ila ba'irin zahirin je wajen wani babban raƙumi nan take kana marbutan fi wanda aka daure shi a gida fa amala alaihi ghararatayn mala'ahuma ta'aman buhu da kada na ta buhun algarara garara din larabci Allah ganewa sai ya dauko buhu da shi ne buhu kada ya yi kafin a yi na zamani na leda ko ya ɗauko manyan buhu guda biyu ke eh, manyan buhu guda biyu cike da abinci wa huma na faƙasar wasu yaban ya ƙara ɗebo wasu kayan da ake buƙata na abinci ya ɗebo tufafi a baitul mali thumma haɗi hadi bi ɗanihi ya ɗauki me ke cewa shi aka laki tago abin da ke jan raƙumin ya ce to ja ki tafi da raƙumin da abin da ke kai to an baki daga kirejare na musulunci ga yadda ake ana ganewa yanzu dai wanda muke ganin yana haka gwamna zulum gwamna zulum ila kuna jin labarin shi gwamna zulum waye bai taba jin labarinsa ba mutumin kirki bawan Allah shi za ka ga yana ɗauka abinci a kansa yana liƙa wa talakawa yana ba su buhu-buhu gwamna zulum bawa Allah Allah ya taimake shi Allah ya karfafe shi Allah muke roƙo ya tsare shi Allah ya azurta mana shugabanni irin gwamna zulu masu tausayi gida-gida yake bi gida-gida duk wata matsala in ta zo gaban shi insha Allah za a warware ta wannan bawa Allah Allah ya sani ina kaunar shi sosai gwamna zulu in ma kana cewa kamfen ake mai kamfen din muke mai mutumin kirki ne muke mai kamfen Allah ya sa ya zama shugaban kasa to kaji to mutumin kirki dama duk me muke nema ba mutumin kirki muke nema ba wanda zai tausaya mana ko ba shi muke nema ba sai wai wai ana masa kamfen ni ko ganin shi ban taba yi ba da ido da ido ban taba ganin shi ba amma wallahi ina sa saboda kirkin sa gwamna zulum Allah ya tsare shi kuma ina masa addu'a hatta a sujada Allah ya tsare shi daga zamewa alheri da ya dauko Allah ya taimake shi inda yake kurakure Allah ya bashi iko gyara dan adam ne amma dai a yanzu a Najeriya ba mu san wani gwamna ɗaya da ya kai tausayin sa tausayi da jin kai da tsayawa akan al'umma to kaji bare bari Allah ya taimake ku kun samu gwamna eh to kaji bare bari yawa Wato? ai taimakon Allah ne wallahi jama'a ƙarshe da an san haka zai ba za a kawo shi saboda ba a san na kwarai jama'a gwamnati babban aikin gwamnati na farko taimakon jama'a da shi da sha tukuna idan suka ci suka koshi hankalinsu ya dawo jikinsu sai a yi a yi ta hawa titi a ba su tsaro a ba su abinci zamanin usmanu dan afan tarihi na cewa ba a taɓa yin mai mulki da aka ji daɗi ba irin mulkin usman ɗan afan usman ɗan afan sirikin manzan allah sanarwa ake bayarwa gobe kowa ya hallara ƙofar gidan sarkin musulmi usmanu da ka zo sai ka ga ana rabon gari buhu buhu ka ɗauka ka je gida daga baitul mali daga baitul mali sake jin sanarwa gobe a dawo sai ka ga ana rabon mai jibi a dawo ana rabon yaji mutane su zanka riga haka ake yi tausaya wa mutane ake in ana mulkarsu yanzu da wannan azumin duka 'yan najeriya mutum nawa ne ana iya ba kowa buhun shinkafa ana iya inda ana so a wanda ya raba buhun shinkafa sai gwamna zulo shi ya raba shinkafa wurare da yawa sani ba za ka iya game kowa ba amma da kowa na ƙoƙarin da yake yi da an samu sauki to kaji duk wanda yake so ya haɗu da Allah yana lami lafiya ya tausaya wa na ƙasa da shi kowane ne shi inda yana so ya haɗu da Allah yana lami lafiya farkon aikin gwamnati shine ba jama'a abinci abinci ba a barin mutane da yunwa yunwa ba abin so bane idan ana yunwa malam mutane ba daidai suke ba Allah ya gyara zukatanmu don haka umar ɗan Katsabi ya miƙa ma wannan baiwa Allah abinci ya ce ja ki tafi to kaji falai ko falan yafniya hatta ya ate kuma Allah bi khairi kafin ya kare Allah zai ba ku wani ya ce zan ba ku ba kafin ya kare zaki ji labari gane ba kafin ya kare shi yasa muke son gwamnatin musulunci saboda gwamnatin musulunci ba ƙarya ƙarya tana na demokradiyya za mu muku maganin tsaro za mu muku maganin wutar lantarki za mu muku maganin kaza a nan ne a demokaradiyya na ake karya amma a musulunci ba karya idan akwai akwai in babu babu ko ba shi kenan ba idan akwai akwai in babu babu kaga wannan matar bai san da ita ba ta kawo ke nan ta ke an shiga asusun gwamnati an biya mata bukata yanzu ka je asibitoci ka je ga mutum nawa ne a asibiti baya da kudin allura ba abincin da mara lafiyar zai ci asibitin da ka sani na gwamnati kai duk wanda ka gashi asibitin gwamnati bai da kuɗi ne eh dan ya san ba a samun abin na wurin mu shaida ne ba muna bada labarin bane da ka a nan nake ba ku labari a kore da na ɗauki yarinya asibiti shida na je duk ba a karɓe mu ba dole sai da na je asibitin kuɗi dole ban san zuwa ma dole na je saboda duk asibitocin gwamnati ba ma gadon da za a kwanta da yarinya kuma a su ke. ba wannan abin mani a ce mutane alkawari za a gyara haka ba a gyara da shaha an kai ƙarshe kuma ba alamun za a gyara da muke gaya wa masu mulki yanzu misali gwamna zulum yana bukata ya kashe kudi ya yi kamfen eh ba ya da bukata mutane sun ga kirkinka su za su kara zaɓaka kai in ba za ka tsaya ba ma sai sun sa ka tsaya dole za su sa ka tsaya dole shi sa muke faɗin wannan ko ke zau kama jin mun yi laifi don mun faɗi kirkin mai kirki wanda ya tausaya bayan Allah ko ke zau ba mu jin me yasa muka faɗi tare da muka faɗi domin gaskiya muka faɗi to kaji irin waɗannan kowa yana fata su zama shugabanninsa saboda tausayinsu sauran shugabanni Allah ya shirye su Allah ya samu tausayi a zuciya Umar ɗan Kattabi yana nan wani mutum ya ce ya amiral muminina akfarta la'a matan nan ka cika mata abinci abincin ya yi yawa kala Umar sai Umar ya ce fatilat ka ummuka sai kuwa an yi asara haihuwarka baka iya bada shawara ba ba adubaza mai kyau bane kai <laughs> ko gane ai duk kai yawa Allah ya ɗora min nauyi in sauke me kace so in yi to da yunwa Umar ya ce tur kai eh advisor kenan mara amfani yace wallahi inni la ara aba hadhihi wa aha wa akaha kada hasara hisnan zamanan fa fataha daga cikin aikin da na san wannan babanta da yayyanta sun wa musulunci akwai garin kafurai da suke mai kawanya sai da aka ɗauki watanni sai da kafiran suka yi sarinda suka ƙwato garin suka kawo manzan ana gaiwa mayaƙa ne iyar manya ce iyar babban gida ce lalura ce ta juya yau har ta zo tana roƙon a bata ne lalura ce akwai mutumin da in ba don lalurar rayuwa ba ba zai taɓa yin roƙo ba amma lalura ba yadda ba ta kama kuma ba don kanta ta yi ba domin yaranta ta yi domin cewa ta yaranta ba ta ce ni ba ko ba ka ba mijina ya rasu ya bai yara ƙanana to don haka nan take umar take cewa sun ma nasabuki ko nasaski wato sahamana huma yanzu mu muke cin zufansu wahalar da suke muke cin amfanin da su suka yi wahala aka gina addini yau gashi mu muke cin amfanin kuma a waye gari iyarsu ta zo mu ba ta abinci ka ce ya yawa bai yawa ba da ya kare ki dawo to kaji hadisin yana cikin silsila a sahiha hadisi na 3249 ɗan uwa hadisin na cikin sahihul bukari hadisi na 4160 kamar yadda an samu daga abubakar ibnu hatta ibnu hafsin yace abdullahi dan umar shi dan wancan kenan ya kasance kana la ya kulu ta'aman illa wa ala kawalihi yasimu ji wata dubara baya cin abinci sai idan ya kawo baraya a wannan akushin nashi gane ganewa duk abincin da Abdullahi dan Umar zai ci zai aika a nemo mai maraya ya zo ci ne kaga wannan shine kankat nemo mai maraya ya zo ya zauna yana ci marayan yana ci saboda kula da maraya sai ko almajirin manzan Allah duk wanda aka ce maka dalibi ne na annabi Muhammad to dole ka same shi mutumin kirki ne domin ya koyi kirki wurin manzan Allah kaji ji dalili to kaji hadisin yana cikin sayyul adabil mufrad hadisi na 102 ya ya kamata mu rika kula da marayu wace hanya za mu bi domin kula da marayu to hanya ta ɗaya warahmatu bihim tausaya wa maraya an samu hadisi annabi sallallahu alaihi wa wasallam yace arrahimuna yarhamuhumur rahman su tausayi Allah zai ji tausayin su dan haka yace irhamu man fil ardi yarhamukum man fis samai ku ji tausayin wanda ke bayan kasa wanda ke sama zai ji tausayin ya kamata a ce kai kana da maraya ni ina da maraya Allah ramma yana da maraya kowa ya zama yana da maraya a gidansa har ma ya zama bukin ma ake yi kowa ya zo kawo sunan shi idan an samu maraya to ina buki haka ake cewa ko ina layi ki a ah, wada ya riga ka ka bari in an ƙara samun wani maraya za a ka haka ya kamata a kyala marayu suna yawon bola suna yawo a titi Allah ya gyara zukatanmu abu na biyu kafalatuhu daukan nauyinsu kamar yadda aka samu wannan hadisi mun ji shi a baya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ana wa kafilul yatimi ka ni fil janna ni da mai daukan nauyin maraya haka muke aljanna ka fada da ka fada kenan ko haka annabi ne haka yanzu kai kana da aikin da zaka ka zama tare da annabi haka to ka dauki nauyin maraya ka gani ranar tashi alkiyama ga ka ga annabi muhammad Allah ka sa mu ne zamu yi Allah ka sa mu ne zamu eh wa ashara bis ah, sababatai wal wusa wa farraja bainahuma hadisin na cikin bukhari hadisi na 2304 yana cikin sahihu abi dawud hadisi na 2150 yana cikin sahihu ibn hibban hadisi na 460 an samu wani hadisi ta hanyar na aisha da abi hurairah Allah ya kara masa yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ana wa kafirul yatimi da ni da mai ɗaukar nauyin maraya lahu marayansa ka san akwai marayanka akwai marayan da ba naka ba marayanka shine ɗan uwanka na jini ana ganewa wannan maraya ne naka maraya ne naka akwai kuma marayan da ba naka ba ba dangin iya ba na baba an gane jama'a annabi ce ni da mai ɗaukar nauyin marayansa da ma wanda ba nashi ba ni da shi fil jannati muna aljanna tare muna haka wasa'i alal armalati wanda yake kokarin auren matar da mijin sai mu ko kokarin taimaka mata da abinci wal miskin da wanda yake kai komo akan talaka don talaka ya ci abinci yace kan mujahidi fi sabilillah kamar mai jihadi ne saboda Allah kamar menene kamar mai jihadi ne saboda Allah hadisin imam al-albani fitar da shi cikin sahihul jami' hadisi na 1476 tukaji eh dan haka ya zama wajibi gaban duk wanda ya ji wannan hadisi ya je ya aiki da shi babu wata daraja da zaka samu a lahira da ta kai a ce kana tare da annabi muhammad eh an samu hadisi na abi sa'id al-khudri Allah ya kara masa yadda yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce inna hadha almala qadratun hulwa wannan dukiya koriya ce shar wato kudi suna da dadi ana ganewa kudi suna da dadi wa ni'ma sahibu almuslim ma dalla a ce musulmi na da kudi da abun kirki ne abun murna ne a ce musulmi na da kudi yana da dukiya liman kaza bi haqqihi amma ga wanda ke ba dukiya haƙƙinta madalla da kai ne kudi musulmi idan kana ba dukiya haƙƙinta fa ja'alahu fi sabilillah a samu kana ba da dukiyar fi sabilillah kana bayarwa saboda Allah a samu kana bayarwa wal yatama nan ka bada fi sabilillah masallaci nan ka bada wajen marayu wal masaki nan ka bada wurin talakawa naga wani mutum da ake yawo da sunansa wani mai sai da shinkafa cewa mudin shinkafa daga naira ɗari tara ya sauke shi ya dawo da shi ko ɗari biyar ko ɗari hudu saboda azumin watan ramadan wannan bawan allah muna roƙon allah ya ƙara masa albarka duk 'yan kasuwanmu da suka sauƙaƙa 'yan kasuwanmu da suka sauƙaƙa farashi don musulmi su samu sauƙi muna roƙon allah ya sauƙaƙa musu a duniya da lahira duk mutumin da yake da halin sauƙaƙa wa al'umma kuma ya sauƙaƙa musu Allah ya sauƙaƙa masa a duniya da lahira waɗanda suka raba abinci a wannan wata na ramadana suka ba talakawa da marayu muna roƙon Allah ta'ala ya saka musu da alkhairi Allah ya tausaya musu duniya da lahira to kaji kullum mutumin kirki abun ƙauna ne a wurin Allah abun ƙauna ne a wurin mutane ka je ka duba ka ce daga yau na sauke farashin abinci albarkacin wata ramadan ba wai ka tsara ba ko ka ɓoya abincin sai wata ramadan ya zo ka ƙara mai tsada ka siya har abada ba za ka yi arziki ba sai dai kai kuɗi kuɗi irin na ƙaru na kenan ba za ka yi arziki ba ba za ka yi kuɗi ka gaba amfani Allah ya gyara mu E! ba ka ya ku 'yan uwa abubuwan suna da ainihin yawa amma sha Allah za mu gana a wannan gaba idan Allah tabaraka wa ta'ala ya raya mu to gobe za mu dan karkara abin da ya rage wato jan kunne akan zaluntar maraya ana ganewa daga shi sai mu ci gaba da magana akan haramcin auren mace armiya sha Allah ta'ala don mutane da yawa suka ji wannan tambaya ko to sha Allah karatu zai biyo kai gobe subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah